ci gaba da gasar premier league na shekara 2016 zuwa 2017 ranar asabar da ta gabata an yi wasa mako na uku inda manchester united ta tsallaka rijiya da baya a yayin wasansu da suka buga da hall city a gidan hall city inda aka shafe minti 90 babu ci bayan an kara minti uku manchester united ta samu nasara ta kafan dan wasanta mai suna rashford dan kasan ingila inda ya jefa kwallo ɗaya tilo a ragan hall city yayin da tottenham kuwa suka buga ɗaya da ɗaya da liverpool Chelsea ta tattaka Burnley da ci uku da nema. christian Palace ko sun tashi kunnen doki ne da Bournemouth inda suka tashi ɗaya da ɗaya yayin da everton ta samu nasara akan south city da ci ɗaya mai ban haushi ita kuwa leicester city ta lallasa swan city ne da ci biyu da ɗaya yayin da southampton suka tashi ɗaya da ɗaya da sunderland watford wata ta kashi ne a hannun arsenal da ci uku da ɗaya yayin da west brom suka tashi babu ci tsakaninsu da middlesbrough yayin da manchester city kuwa ta samu nasara a kan west ham united inda ta sha uku da ɗaya a yanzu haka manchester city ne take kan teburin premier league na bana da maki tara da ƙwallaye tara yayin da chelsea take binta a mataki na biyu da maki tara da ƙwallaye bakwai manchester united na mataki shida da maki tara da ƙwallaye shida a kasan tebur kuwa watford tana mataki na sha takwas yayin da Ronin Wall take mataki na 19, Stock City tana mataki na 20 a ƙasa inda take da maki ɗaya da ƙwallaye biyu. Tuta lafiya.